yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar ɗin da suka hada da rediyon amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio da kuma shafinmu na Facebook Facebook Live a VOA Hausa ko ka cokan a fada ta yanar mu ta voahausa.com masu gabatarwa. Usman Ahmad Kabara. Tare da ni Hafsat Maina Muhammad. To masu sauraro kamar yadda Hansatu ta bayyana mana yau rana ce da muke magana a kan harkar da ta shafi ilimi wanda kuma kamar yadda muka faro magana cewa za mu tattauna ne a kan abin da ya shafi ciyar da nan yara. Shin sha biyu ga watan nan yaya kuke kallon wannan al'amari? A matsayina kam na malaman makaranta ra'ayi na ya zo daidai da shi saboda muna dai makarantar nan kuma muna ganin gwagwarmayar da ake yi mu ne malaman muna ganin yadda yaran ake raban abincin da sauransu. To ni a nawa ganin ina ganin wannan ciyarwai kwata-kwata ba ma ta da amfani ne. Ba ta da amfani kuma tana ma sa ma yaran wani irin abu a zuciya zance. A to haka yake baya ga haka Usman za mu karanto wa masu sauraronmu tambayar da muka musu amsoshin tambayar da muka musu a shafinmu na abota na Facebook, Twitter da ma Instagram. Haka yake sannan kuma sai shirin kwalamar Ramadan wanda kusan mu ce watan fa ya gangara Hansatu. Eh mana. <laughs> To yanzu sai mu je ga amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na abota cewa shinya kuke kallon maganar ciyar da yara ɗalibai a makarantun firamare wasu jihohin a Najeriya. To sakon farko ya fito ne daga Maryam Aminu Kano mai da garko. ta ce asalam yau da gobe wallahi matakin ciyar da yara 'yan firamare a wasu jihohi a kasar mu najeriya na da matukar tasiri domin a nan jihar mu ta kano in gajarce muku magana a garinmu na maida wato mai da garkwadin kenan mm. yara sun fi karfin kirgawa a cikin makarantunmu mafiya yawancinsu kuma abinci ne ke janyo hankalinsu zuwa makarantar ko da ba a koya musu komai to sai kuma sakon shi aminu kano mai da garko ya ce ai yaro na son kusantar inda za a kyautata masa da fatan kudirin da gwamnati ta ɗauko na ci da yara 'yan makarantar firamare ya dore don haka zai iya farfado da ilimin yara sai adamu sabo bagara ya ce a gaskiya ya kamata wannan ciyarwa a barta kawai maimakon kuɗin da za a kashe musu a a ajiye musu su sai sun gama makarantar firamare din sai a biya musu jarrabawa da su wallahi wannan hanyar ita ce mafi kyau kawai saboda yanzu iyayensu ta abincin gida suke yi idan yaro ya gama makaranta ya zo gida ya ce a biya masa kuɗin jarrabawa mafi yawancin su basu da abin da za su biya musu to sai kuma sakon ahmad sita gundiga adamu ya ce siyasa ce kawai dan an ga zaɓe yanzu a wato ya zo kar mu ke kallon ku Mm-hmm. <laughs> To sai kuma sakon Yusuf M. Ramadan mai gombawa ya ce yau da gobe, kamar mu a nan jihar mu ta Gombe ana ciyar da yara 'yan firamare cikin kamar yadda ya kamata wata rana amma kuma sai dai wata ran kuma abincin da ake basu baya isar su to shine muke son mu ji me yasa ake samun irin wannan matsala sai kuma sakon abubakar muhammad ya ce ba za ka iya ciyar da wani ba sai in ka ƙoshi saboda haka sai a yi hatara to sai Nura Yahaya Ningi ya ce ba albashi mai kyau ba albashi mai kyau ba kayan aiki amma ana ci da ɗalibai hmm. wallahi yanayin albashin malamai abin tausayi ne. To, sai kuma sakon tahiru hashimu taraba ya ce ciyar da yara 'yan firamare abinci a najeriya ba karamin ci gaba ya kawo ba wajen bunƙasa iliminsu mu kam dai a nan jihar tamu ta taraba abin yana tafiya sosai an samu karuwar yara 'yan firamare musamman ma dai a ƙauyukan mu suna zuwa makaranta eh, sai shi muktar ibrahim ya yi ɗan gajeren sako ne mm. hafsat ya ce ya yi kyau to ban gane yayi kyau nan ba amma eh, dai <laughs> sai kuma sakon imam ya haya soja uba ya ce salam yau da gobe ikon allah hakikanin gaskiya batun ciyar da yara ɗalibai firamare a wasu jihohin najeriya dai zai yi wuyan gaske hmm. duba da yadda wasu ɗaliban makarantun sakandaren kwana ma suke koke-koken kan irin nau'in abincin da ake basu a baya kaiwa cikin watan baya isassu hmm, to sai kuma mu leka na karshe a shafinmu na twitter inda wannan Umar Faruk Q wato O60 ya ce abu ne mai kyau gaskiya domin wasu yaran na neman abincin da za su ci shine yake sawa su ma tafi makarantar wato kenan ko mm. latta ba sa yi ya ce. Ta <laughs> mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni. Mm. To yanzu kuma don jin lamarin game da maganar ciyar da ɗalibai yara 'yan makarantar firamare a wasu jihohi wakiliyarmu a jihar Filato wato Zainab Babaji ta aiko mana da wannan rahoto bari mu saurare shi. Gwamnatin tarayya dai ta bullo da shirin bada abinci wa 'yan makarantar firamarin ne don dakile matsalar tamowa, samar da ayyukan yi wa mata, bunƙasa harkokin kasuwanci da inganta tattalin arzikin manoma da ma ƙara azama wajen shigar da yara makarantun boko. Dr. Sumayya Hamza ita ce jami'a mai ba gwamnan jihar Plateau shawara kan shirye-shiryen gwamnatin tarayya na tallafawa al'umma a jihar. Ta ce a yanzu haka yara fiye da dubu ɗari da arba'in ne ke cin gajiyar shirin a nan jihar Plateau. A yanzu haka dubu biyu da shida suna nan suna dafa abinci a jihar Plateau. Wayanda muka yi hira da su muka kuma ziyarce su sun nuna cewa wannan tallafi lallai ya ingantar da rayuwarsu. eh alal hakika yara sun karu a fannin shiga makarantu domin wa'yansu yaran ma sun kai kansu ba tare da an ɗauke su ba sun shiga sun zo makaranta sun zo sun yi zaman su eh, dama mahimmancin abin da yasa aka kafa wannan farko dai yara su samu abinci ingantacce na biyu kuma a samu yara da za su so zuwa makaranta kuma in sun shiga makaranta su so su gama to bayan haka kuma a tabbatar da cewa matan da suke dafawa an tallafa musu saboda suna da jari su samu kuɗi wanda za su taimaki kansu su taimaki gidansu manoma da 'yan kasuwa da suke nan a inda makarantar take su ma ba a su a baya ba saboda matan nan suna sayan kaya daga gunsu to kin ga kenan kuɗi na yawo a tsakanin al'umma musamman karkara to zuwa yanzu miliyan 800 da 'yan kai shine abun da aka kashe a plateau state naira wanda yake yawo a tsakanin al'umma a karkara Na kuma zaga wasu makarantun a cikin garin Jos don jin yadda shirin ke gudana. Mu a mun gan ana kawo mana abinci. Ran Monday sun kawo gwaten doya. Sannan ranar Tuesday suna kawo kamu da kankana. Sannan ranar Laraba suna kawo acha pudding da kabin. kwaya ɗaya za a ba ma yara sannan ranar alhamis za a ba ma yara dankalin bakin mutum da miyan kwai ah, sunana conrad steven atsen yusuf ingantaccen shiri ne domin ana neman a kara enrollment na yara a makaranta amma gaskiya tsarin ne bai yi ba kamar a nan makaranta na su biyu ne suke kawowa an ba su kuɗin da za su ciyar da yara hamsin wanda a takaice wayannan yara sun kai kusan 400 da wani abu kai ka ce a ciyar da yara hamsin wayansu suna ci wayansu suna kallo eh, ni mai suna ce elizabeth audu wannan ciyar wanda aka kawo ya kawo yara na karuwa yanzu muna tot time yanzu nan za a exam yara na zuwa ana iyaye na zuwa roko a karɓo yara a makaranta a matsayi na shugaban makaranta idan an kawo abincin nan sai mun yi supervision sai mun an ɗan ɗiba ko cokali biyu mu taɓa shi mu ɗanɗana mu ji daɗin shi hakika angon rogo yaran nan suna samu hakika daidai cak abin da an kawo suna samu a gaskiya hakika ban ga wani damuwa a wurin ba su ma yaran da aka yi shirin domin sun yi tsokaci ran ana ba mu gwaten doya da kunu da biskit ana ba ku da yawa a kadan yasa ake ba ku kadan mun yawa ana ba ku kwai a'a ba ba ku ah, nama a'a ba ba ku wake a'a To sai dai yayin da shugabannin makarantun ke bayyana mabambantan ra'ayoyi, shugaban kungiyar iyaye da malamai James Elisha Manga gani yake akwai inda gwamnati ya kamata ta yi gyara. Idan na ce miki na gamsu zan ce miki ban faɗa miki gaskiya ba, saboda ni ban ban san waɗanda suke kawo abincin ba. biyun shi abinci kuma ba gamsasshen abinci ba ne na ukun shi ai an kawo abincin ba wai dan ana yunwa ne kawai dan a kara taimaka ma yara an yi tsarin ba da abincin bai kai kan waɗansu wanda ana tunanin ya kamata su ma suna ci ba kaga wancan ba daidai ba ne domin a cikin wasu makarantu akwai nursery classes akwai primary sections waɗanda suke da primaries su 'yan primaries su suke samu sannan 'yan nursery ba sa samu kuma kuma su ne kankananan kuma suna ganin manyan suna ci sannan ba su ba su samu ba ai wannan ba yi adalci ba A cewar gwamnatin tarayyar dai mutane dubu tamanin ne suka samu aikin yi suke kuma dogaro da kansu yayin da mata fiye da dubu tamanin da bakwai ke aikin girka wa yaran abinci. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. to ka ji yadda mm. rahoton nan ya kasance ta ce ana basu gwatan doya ta ce ana basu mm. gwatan doya kuma kadan kadan ne eh to saboda haka mm. duk dai sai an dudduba lamarin eh shine so da wato yanzu kuma za mu je ga yadda malamai ke kallon wannan watan shirin a zauren na muhawarar yau da gobe da binta ibrahim ta aiko dama mun faro makon jiya haka Salamu alaikum malamai. Wa alaikum salam Barkanmu da zuwa cikin wannan zaure namu na yau da gobe. Inda za mu tattauna akan abin da ya shafi al'amuran makaranta da yara. Yau darasin namu za mu tattauna ne akan abin da ya shafi ciyarwa da ake a makarantu. Inda gwamnati da gwamnatin jihohi ne suke yi daga baya gwamnatin tarayya ta ɗauki ɗawainiyar ciyarwa din a jihohi wanda ta zazzaɓa. a makarantun gwamnati na mm. firamare. Mm. To muna son mu ji ra'ayinku. Shin kuna ganin bada abincin nan yana taimakawa kuma abu ne mai kyau ko kuma a kawai bata dukiya ne na tarayya da kuma lokaci? To, alhamdu alhamdulillah mun fahimci da yadda wannan maudu'i ya dauko wani hanzari ba gudu ba da gaske ne ana ciyarwa tun daga matakin jiha har kuma abun ya kai ga wato matakin tarayya to sai dai ni a nawa bangaren a nawa gani na wato wannan cewar gaskiya ba ta da wani amfani da wani tasiri da za ta yi wayannan ɗalibai illa ma ta ƙara gurgunta abin da ya shafi harkan ilimin saboda idan muka yi la'akari da tun daga sanda ita jihar da muke ciki suka fara gudanar da wato wannan harka ta ciyarwa to da farko dai abin da kamar a ce da zai ɗore to sai daga baya kuma sai abin ya zo ya zo da wata sabuwar fuska ta daban ta inda za ka ga yaran da zaran an zo an rarraba musu dan abin da ake raba musu daga nan sun gudu sun bar makaranta kenan wasu kuma dama abin da dama yake kai su kenan su je su dan ansa sannan wani abin takaici ma wani lokaci a hannu ma za ga ana raba ma yara wannan abinci da ake bayarwa. Malam karfa ka zaki akwai shaida. To abu ne wanda yake da ido na gani kuma akwai makaranta kusa da ni wanda duk abin da nake faɗa tsakanina da Allah gaskiya nake faɗa wannan al'amari. sannan akwai lokaci ma da aka zo an ciyarwa amma an ɗauki biskit ɗin da bai wuce na naira goma da wani ruwan jus a ba mutum a ce wai wai shine waje ba zai rike ɗalibi ba ai babu wani babu da da tintini dama da yake fitowa daga gida a ce wai baya cin komai yake baro gida ya zo makaranta da alama ma san halin da 'ya'yan mutane suke ciki ba ke uwa ce barin ji daga ra'ayinki me kike gani akan wannan magana ciyarwa shi malami na farko ya nuna cewa shi kawai an gaza <clears throat> ba a gaza ba me sa ku nace ba a gaza ba mu de mu ne iyaye mu muke tura yaran makarantar gwamnati mu muke tare da yaran so daman can mu ba mu da shi a gida da yaran ba su son zuwa amma kuma da aka ga dan wannan abincin haka ana abin da mu ma sai muka ji karfin gwiwan cewa bar mu tura 'ya'yan mu makaranta domin su je kuma suna zuwa din <clears throat> idan suka je kuma ba laifi to a gaskiya ciyar wannan da gwamnati tana gaskiya muna jin daɗi muna jin daɗi akan abin da aka ce gwamnati take yi yara suna ɗokin zuwa makarantar nan kuma muke ƙara ƙarfafa musu gwiwa a cewa akan su je makarantar nan kuma za su tafi makarantar nan idan suka tafi makarantar nan a gaskiya ana ba su abinci ana ba su abinci ba laifi kuma kuma gaskiya yara sun yawa yanzu ba kamar da ba saboda me saboda an ce ga abincin nan malam kana jin duk bayanan da ake ta yi a wannan zaure a game da maganar ciyar wannan kowa da ra'ayinsa mm. ra'ayi riga wanne ne ka kai kuma ni na rawa ra'ayin na karkata ne mm. a gurin ciyar wannan yana da amfani saboda da iyaye sukan ɗauka kuɗin tara su ba ma yara eh. idan suka je makaranta za su samu ɗan abin da za su samu su ci idan aka fito eh. to amma yanzu saboda ciyar wannan iyaye ɗan kuɗin da za su ɗauka su ba ma yaran nan ma za su ɗan aje shi saboda a hmm, sai wani abu a ƙara wannan ko ba haka ba so amma ni ina ganin gaskiya wannan ciyarwar gwamnati ta taimaka saboda hakan ake bukata wannan abinci da ake jira yana kara taimaka ma yaran su je makaranta sannan kuma su yi karatu yadda ya kamata. yanayin halin da ake ciki hmm. yanzu na rashin eh, gurbacewan tattalin arziki da ya addabi kasar to eh. ya taɓa gidan kowa. so dan wannan abin da gwamnati za ta ɗauke ma dama amfanin gwamnati kenan ta ɗauke ma al'umma wani nauyi da suke ganin ya gaza masu so ni ina tunanin wannan ciyarwar da gwamnati take yi abu ne mai kyau malama sai muka yi sa'a kuma malamin makaranta ce ke kike gowar maya da masu rabon abincin nan da yaran nan da kuma tsarin da gwamnati ta fito da shi don ciyar wannan ki ana kir'ayin shin abu ne mai kyau ko kuwa a'a kuɗin mu kawai ake ɓatarwa da lokaci ake bannatarwa kawai ana ciyar da wayansu gaba gaskiya ra'ayina ya zo daidai da na malam sani a matsayinki na malamin makaranta kwarai da gaske a na kam na malaman makaranta ra'ayina ya zo daidai da shi saboda muna dai makarantar nan kuma muna ganin gwagwarmayar da ake yi mu ne malaman muna ganin yadda yaran ake raban abincin da sauransu to ni a nawa ganin ina ganin wannan ciyarwai kwata-kwata ba ma ta da amfani ne ba ta da amfani kuma tana ma sa ma yaran wani irin abu a zuciya zance ce. A ki mana fasara. Eh, saboda me yasa na ce haka? Saboda za ki ga yaran eh na yadda da malaman wa'annan guda biyu da suka ce yara sun ƙaru a makaranta. to karuwar da suka yi din nan ci gaban mai haƙar rijiya ne eh. yara sun karu amma za ki ga yaran da zarar wannan abincin an raba suka samu an yi break in nan hmm. to fa komawa makaranta sai illa ma sha Allah kowa sai kama gaban ciki ya cika kenan kwarai da gaske da sun ci hmm. to ba fa ki ƙara ganin wani sai gobe kuma in Allah ya kai mu a zo a ci wani abincin a ƙara gaba to wata kamar dai ci ma suke zuwa ɗiba tabbas to kina kuma ganin kaman ga yaran an kara amma ba kara malamai ba ko kuwa a'a an kara wa insu malaman dai ba wasu malaman da aka kara mu ne dai mu ke gwagwarmaya da yaran kuma muna ganin yadda ake raban abincin. amma an ce ku kuke kwashe rabi musamman an kawo kwai soyayye da ko akwai kifi a ciki ko nama an ce naku kwanan daban ne. kenan ku kuka fa amfana da shi amma kuma ba kwaso a ba ƴaƴan talakawa. ba wai ba ma so a ba ƴaƴan talakawa bane ba kuma mu ke amfana da shi ba. Mm. mu abin da muke gudu saboda kar yara su zo su ci wani abu shi yasa ma hasali muke fara ma ɗanɗana zan zance. Eh, ga kuliki ga ko malaman asibiti da kiwon lafiya to malam kana jin kowa yana ta nasa gowar mai dama kai ka fara nuna adawarka akan maganar ciyar wannan kuma har yanzu ina kanta ba yanzu duk wa'annan abin da wa'annan bayan Allah suka faɗa na hujjojin su na cewa ya kamata a ce ciyar wannan ma an inganta shi kai kana ganin ba haka ba mamaki ma ba su hango abin da na hango ba ko kuma ba su ga abin da na gani ba yanzu akwai makarantun gwamnati wato makarantun firamare tunda da masu su ne ake ba duk da cewa ma ba ma duka makarantun ba wai duka ɗaliban ba ne ake ba daga aji ɗaya ne zuwa aji uku eh, na karamin to shikenan mu je a haka wa'annan ƙananan yaran da ake ɗaukan abinci ake ba su na farko ma idan ka je irin makarantun nan zaka tarar da cewa makarantun ma ba a katange suke ba za ka tarar da cewa babu katanga da zai tsare wa'annan kananan yara domin fita domin wato kinga ga duk sanda yaro ya zo makaranta akwai buƙatuwar a kula da shi to sannan na biyu za ka je ka tarar da irin wa'annan makarantu da yawa hatta wajen da za a zagaya inda za a yi fitsari ko kuma a yi biya bukata babu mm. in ma ka je ka tarar za ka tarar da cewa makarantar da take da ɗalibai sama da mutum ɗari biyu ko ɗari uku ah, kaga to mukaddara ma ko nawa ne za ka ga bayi bai wuce kwara biyu ba babu wani ingantaccen abin da ya kamata sannan na biyu eh, na gaba karin na gaba shine su kansu malaman ba inganta su ba yadda za su su ba da darasi yadda ya kamata sannan na hudu in na fara lissafa miki daga nan zamu kai gobe bamu gaba ba saboda hatta alli to hatta alli da za a yi ma yara rubutu wanda za a koya musu karatu babu mm. kujera da malamai za su akwai makarantar da take kusa da ni mm. albarkacin pta kungiyar iyaye da malamai su suka tattara kuɗin da suka sai kujerun da malamai za su zauna sai ka ga malami a saman windo ta yaya za a yi a samu a karantar da wani yara a aji daya akwai ajin da na sani aji kwara daya akwai yara sama da ɗari da hamsin wanda suke cikin wani ajin ta yaya za a yi a karatu to albarka wannan tsarin karantarwa ne abinda mu lokacin da mu muke makanta akwai sanda ba mu wuce mu mutum talatin da biyar mutum arba'in an yawa ba ga kokarin gwamnati ba duk da yawan ɗaliban nan kowane aji ka ce akwai sama da ɗari amma take iya ciyar da su a ba ciyarwa shine a to cero aka ce ai koko makaranta an ce maciya ne koko makaranta to ana karatu ne da ciki da sun ci daga gida ai duka mu ko da dumame ne ko da dan koko ne mutum zai sha kafin ya zo makaranta mu abin da muke magana anan gurin gara a inganta makarantun ma'ana ƙara yawan azuzuwan a samar da facilities abubuwan koyarwa na makaranta zai taimaka sosai yanzu hatta eh, za mu ce eh, takardar da malami zai ɗauka wanda a ciki zai duba abin da zai karanta ma yara babu su kansu yaran in ka gansu za ka gansu kawai wani za ka ganshi da takarda kwaya ɗaya wato abin da abun ban tausayi amma da yara sun zama kamar wasu almajirai har ma cewa ake almajiran kaza ake su almajiran gwamnati sai a gaji suna yawo da roba cewa kewa almajiran gwamna ko a ce almajiran shugaban kasa misali saboda menene suna yawo da robobi suna yawo da da abu ina tabbatar miki ni da ido na na ga inda ake raban abincin nan a hannu a hannu ake ba shin abincin da yaro za zuba mai a hannu za ce iyayen shi sun gagara su ba shi ba maganar adawa ni yara na sun yi makarantar gwamnati kafin daga baya na komar da su to ai saboda rashin inganci ne saboda rashin inganci ne ai malama kina jin irin caccakan da ake wa irin wannan abinci da ake ba ku wannan dan kifi da ake yanka a basu an ce lokaci har da jus ake basu ga kwai ga wake ga doya har kowane rana ma akwai ranar ta eh to yawwa to yanzu kina ganin a bari wai abu ne mara amfani a'a <clears throat> ba za a ce a bari ba sai da a ce dai gwamnati ta sa ido a kan shi amma ba za a ci kwata kwata a bari ba kuma aka ci a bari kuma mu kuma muna dan samu muna dan jin dadi ana dan taimaka mana kuma an ci a bari so ina kanta kuma ai ba ma mu a ci an fasa din ba tunda shi ya ga ƴaƴan shi ne su ba a makarantar gwamnatin suke ba mu ba mu da shi ya ce da sun yi makarantar gwamnatin ya cire su saboda baya son su ci wannan yau kashi bakin ciki mu da muna so a ba yayan mu saboda da mun sai a dade ba a ganshi a gida ba to kuma yanzu an samu a makaranta to abin da muke so gwamnati da dan Allah dan Annabi ta karfafa gwiwa ta sa ido akan abubuwan da yanda ake yin eh, abincin musamman masu yin abincin da kin ga yanda ake yanda ake rabon tabbas zaga abinci dan fici fici ne da shi kuma yara suna ɗokin zuwa makarantar nan amma an daɗi fara musu abu sun je sun dama da shi a roba haka suna tare tare a hanya mun ce me wannan sun ce abinci mun ga abinci shi bai kai ba shi bai kawo ba yanzu din naji din naji maganan da suka yi amma ni abin da zan fara zan kalubalanci ita malaman makaranta ita malaman makaranta da ta ce ita kwata-kwata bata ga amfanin wannan wannan tsari na bada abinci ba tsari na bada abinci gwamnati ba za ta taba fitowa ta ce ta kirkiro abu hmm. da bai da amfani ba dole zai amfani jama'a ta wani fanni yadda ta ce wai ba yadda za a yi a ce an zo ana ɗan raba abinci ana raba abinci ɗan kaɗan daga yara eh, sun gama cin abinci sai su watse sai su yi wani ni a tunanina gwamnati ya kamata a ce ta gyara tsarin makarantun saboda ba yadda za a yi su malaman suna ganin yara to makarantar ba kofa ne da yaro ya ci abinci zai tafi ya gudu sannan kuma su malaman ya kamata a ce su san adadin ɗaliban da suke da shi saboda akwai wasu wanda su ba sa taimaka ma gwamnati za su je mm. su sa uniform su sa uniform su shiga makarantar su ci abincin su tafi kila ma ba ma 'yan makarantar ba ne ni akwai makarantar da na taba jin shi kanshi principal na makarantar ma bai san iya adadin ɗaliban da yake da shi ba to kin ga wannan rashin tsari ne mm. na wannan abin da gwamnati ya kamata ba a ce ciyar wannan kar a yi ba a ci gaba da ciyarwan amma a gyara tsarin ya tafi yadda ya kamata mm. ya saka ka shi wato wato wato wani abun mamaki na ji ya dawo gefen da nake kuma shi da yake kokarin kare gwamnati eh, ai ya ce to an ce wa yaran ma ciyarwan amma ba eh, gyara tsari to shine to ai in haka ne duk muna kallai da saboda mene tunda har ya da cewa makarantar wai ba kofa ne na ga maka ni na ga makarantar da ba shi da kofa to ai idan layi ɗaya ne idan layi ɗaya ne kai ma ka dawo kan layi ah, na nan a ah, ka dawo kan layi na ne ah, ka dawo kan layi na amma dan arewa abinda nake so a gane shine mm. wato maganar ciyar wannan ni a yanzu kwata-kwata ni ban ga wani amfanin shi ba. To kaga matsayarka daban matsayarsa daban. Malama ke ce malama maganda kuma kin fara kushe al'amarin nan tun daga farko. Ba ta ganin bai kamata a ce an samu irin wannan kushewa daga gare ku ba tunda kuke tare da yaran nan hmm. ko kuke wato korafi akan cewa ba a samun ɗalibai suna zuwa makarantar boko a yanzu saboda wannan tsari da gwamnati ta kawo yaran suna son zuwa makaranta amma naku bangaren ku taimaka wa gwamnati don abin nan ya tafi daidai muke ganin kamar cikas ɗin daga wani ku ne ba ganin irin wannan korafin da kika fara kawo ya nuna alaman cewa ku ne kuke kawo zagon ƙasa ga gwamnati da wurin tafiyar da maganar al'amarin ilimi da kuma ciyar wannan A'a ba maganar zagon ƙasa a tare da mu muke so mu ma gwamnati ko wani abu a'a magana ce ta gaskiya ya kamata kamar yadda ake ɗaukar waɗannan maƙudan kuɗi don na san ba ƙananan kuɗi ba ne ake kashewa wurin wannan ciyarwa. To, ya kamata a ce an inganta su kansu makarantun, an inganta su da mu kanmu malaman. Eh. mu kanmu malaman ya kamata a duba mu mm. a gani kullum mutum zai fito ya zo ya duba za ki ga wani lokacin ma malami to ya fito yana tunanin ma abubuwan da ke gaban shi yaushe zai tsaya to yaushe zai tsaya A'a ba wai muna ɗeba rabi na gaya maki tun farko abin da ya sa saboda yara kada su je su ci wani abin da bai kamata ba. Eh. Don akwai wata makaranta da yaran suka ci kowa ke ne aka zo aka samu matsala. Eh, kuma ku ka ku duba gari dole ku sa ido kuma cikin ɗanɗanan ku ba zai taɓa ka ba. A wai. Ba cewa za ku yi ɗanɗana ba. Za mu ɗanɗana kin ga ko me babba ya ai ba kamar yaro ba. Mm, haka ne kuma. Tun da ra'an nan yara ƙanana ne. Mm. Ƙanana ne ba wai manya ba ko me babba dai zai yi ba kamar yaro ba. So watan dake alaki kina gani ya kamata gwamnati ta mai da hankali wurin inganta malaman. Na'am. Wato ƙara musu eh, horo. Yawwa. Kawo kayan aiki. da kuma gyara makarantar kwarai da gaske so kenan matsayar ki ke dai ba goyon bayan ba da abincin kenan gaskiya ba na goyon baya da wannan abinci hmm. saboda ni ban gama dai amfanin shi ba hmm. ai ba za ta goyi baya ba saboda me saboda ƴaƴanta ba sa makaranta ai sai sun biya sun aje ƴaƴansu a makarantar kuɗi sannan suke zuwa makarantar gwamnati <laughs> ikon Allah to bari mu tafi ga kwalaba <laughs> eh. <laughs> Wayo Allah tuwo eh? Assalamu alaikum yan uwana mata. Kuna tare da Sadiya Abdallah daga nan Katsina. A yau a kicin ɗin namu za mu yi chapman ne. To wannan chapman ɗin yau na soɓo za mu Uwar gida dai na san dai ta san to yanzu dai chapman ɗin soɓo wanne kenan. yanzu wannan ba soɓo ja irin wannan ba wannan da farin soɓo za mu yi amfani so da yawa mutane farin soɓo ba damu sai ba wasu ma ba su yawan kai wani ma bai ma san akwai farin soɓo ba to akwai shi ana saida shi shi ma maimakon ja to yanzu idan nan soɓo abin nan chapman din nan da za mu yi da soɓo fari za mu yi shi uwar gida ta biyo ni ta ga yadda za mu yi wannan chapman na soɓo daga farko dai uwar gida ta tanaji soɓon ta fari da cucumber da kuma ko sprite ko mountain dew ko 7up wannan lemu na roba duk wanda ta samu daga ciki tun da kalar shi ai kamar fari ne kamar ruwa haka da kuma lemun tsami to sai kuma citta ɗanya da kanunfari in uwar gida ta tashi yanzu za ta fara ɗaure ya soɓanta ta wanke ta fece shi ta gyara saboda akwai abubuwa da yawa za gani a ciki in ta fece ta gyara ta ɗaure shi sai ta samu tukunya haka ta jiƙa shi a ciki sai ta kawo wannan citta ɗanya ta sanya da kanunfari sai ta jika ta bashi ya kai zuwa gobe abin da yasa ake sa a jika don ya jiku sosai sirrin jika abu ai in ya jika sosai din nan kuma ka tafasa shi ya fi ba da kanshin abu da fitar shi sosai maimakon wanda zai sanya shi a lokacin ya jika shi yana da bambanci da wanda nashi ya kwana to idan ta yi wannan sannan sai ta zo idan ta gari ya waye sai ta tafasa wannan farin soban nan nata da ta sa masu citta din nan idan ta tafasa shi sai ta bar shi sai ya sha iska idan ya sha iska sannan sai ta tace ta zuba sukarinta yadda take so sai ta kawo wannan cucumber in guda ɗaya ce babba ta raba ta biyu rabi za ta fere rabi ba za ta fere ba sai ta cire wannan 'ya'yan nan na ciki sai ta yanyanka ta haka gunduwa gunduwa sai ta zuba su gaba ɗaya a cikin wannan soban kaga za ka kala biyu da fari da tsanwa kalar tutar najeriya kenan sannan sai ta kawo lemun tsami ta shi ma ta raba shi gida hudu sai ta sanya shi a ciki sannan sai ta kawo wannan sprite din ko mountain dew ko 7 up ko roba ɗaya ce ko biyu ko uku ya danganta ga yawan abin nan ɗinta shi ma sai ta zuba a ciki zai bara ɗanɗano sosai mai daɗi sai ta kawo abin ta maida a cikin firij ya sanyi har lokaci ya yi to a sha ruwa lafiya. Madalla da mai tuwo yanzu a madadin kowa da kowa ne Hafsat Maina Muhammad ke cewa mu huta lafiya. Haka yake.